والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ba mu iko bisa ga baiwa ta yi muka sake haɗuwa ne da wannan lokaci don ci gaba da karatu a cikin littafin sahih al-bukhari satin da ya gabata mun shigo kitabu allafaka wurin tashinmu na yau imamul bukhari rahimahullahu ta'ala ce babu wa qala allah ta'ala babin allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal yurdi'na auladahunna hawlayn kamilayn mahaifa mata su shayar da ko suna shayar da da ma'ana siga habari da ma'ana umarni suna shayarwa da ma'ana su shayar su shayar da aula da hunna 'ya'yan haulaini kamilaini shekara biyu cikakku liman arada an yutimma raba'a ga wanda ya nuhi ya cika shayarwa ila qaulihi zuwa faɗar Allah da girma mata ta'malu da tafsir wannan ya nuna umarni na iyaye mata su shar da ‘ya'yan shekara biyu cikakku. matsawar ba an kai matsaya ba tsakanin uwa da uba akan ayi yayi kayan cikar shekara biyu saura kala liman arada wa a wani wurin kuma Allah ce wa hamluhu cikin shi mutum wa fisaluhu da yayi shi salakuna shahra wata talatin don haka yan ɗebe shekara dukkan malallu a cikin wata talatin sai ya rage wata shida saboda haka ne a shari'a ta musulunci idan aka tare da mace daga ranar tarewa zuwa haihuwar da wata shida to ɗa na wanda ya aure ne ba mai magana a shari'a amma in ya zama ƙasa da wata shida to wannan kam ba a jingina shi ga wannan da ya aure ta ta haihu kayan wata shida wasu malamai suka ce wa wata biyu a shekara biyu cikakku kenan ga cikin da an ka haifa da wata shida za a sha da shi shekara biyu cikakku cikin da an ka kuma haifa fiye da haka to abin da ya rage daga cikin shekara daga cikin wayannan shekarun shi ne za a shayar da shi kamar kenan in an haye shi a wata tara to kaga abin da ya rage cikin wata talatin shi ne wata nawa wata ashirin da tara to shi kenan ashirin da ɗaya ko eh, ashirin da ɗaya wata ashirin da ɗaya an cire wata tara cikin talatin to zai zama kenan shi za a shayar da shi sauran watannin da suka rage daga wata taran ciki wa a wani wurin kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce wa in ta'asartum idan kuma al'amari ya buwaya a tsakaninku fasaturbi'u lahu ukhra wata za ta shayar da shi in ya kasance uwa ta ki kila bayan saki dan bayan saki tana da haƙƙin ta shayar in kuma ba ta yi miji sannan ya ba wata to sai ya samu wata ya ɗau hayar ta shayar da yaron nono liyon fikiro sa'atin wanda yake ma'abuci yalwa ya ciyar min sa'atihi daga yalwa ta wa man qadira alaihi rizquhu wanda aka tawaye ma arziki ne ma mimma ta Allah sai ciyar daga abin da Allah ya shi. Allah bai kallafa mare sai abin da ya bata ila qaulihi ba'da usrin yusra Allah yakan kawo sauƙi bayan tsanani Allah ya kawo mana sauki ga duka al'amuran Allahumma yassir lil muslimina umura wa qala yunus yunus yace an zuhri na Allah ta'ala Allah ya yi hani an tubarra walidatul a cutar da mahaifiya bi da don shayar da tsanta. a ɗora mata nauyin shayar ɗanta a ƙi ba ta ta da Allah ce a bata. Wa zalika an ta kula da Yana cikin nau'in cutarwa ɗin, ita mahaifiyar ta ce lattu murbi a atahu ba zan zama mai shayar da shi ba. Wahaya an falu lahu alhali ita ta fi dacewa da shayar da shi nono. Giza'an ga ciyar da shi da nononta. wa ashfaqu alai kuma ita ce tafi tausaya mishi wa arfaqu bi kuma ita ce mafi sauƙaƙawa gare shi min gairiya fiye da ake za a ba da shi ga wadatta ta rene shi ta bashi nono falai talaha don haka baya halatta ga uwa an ta a ba ta ki shar ɗanta nono ba da an yi bayan uba ya ba ta min nafsihi ta gehen wacce ne ma ja'ala Allah alai abinda Allah ya dora masa walaysa lil mawludi lahu shi kuma oba baya halatta gari an yubara a dora mai nauyi wanda zai cutar da shi bi waladihi game da ɗanai an yubara bi waladihi walidatahu ko ya bai halatta ga shi mahaifi ya cutar da mahaifiyar yaron dandan ma'ana bayan na aha an turbi abu ita adda haƙƙin ta shayar da shi ya hana ta shayar da shi diraran laha don cutar da ita ila gaira zai juya akalar shayar da ɗa zuwa ga waninta kuma baƙin karɓa ta yi ba fala junaha alaihima ba laifi tsakanin uwa da uba an yi tarbi'a su bayar da ɗan tsoron sha da nono ga wata can daban an tibi na walid wani walida bisa ga jin daɗin ran shi mahaifi da mahaifiya bisa ga yarjejeniya fain arada tisalan idan mahaifiya da mahaifi suka nihi su yaye yaro an tarabin bayan yarjejeniya an bi ma'ana da min huma ta daga gare su wata shawarin da shawartar juna sun sa junansu sun ga su yaye yaro fala junaha alaihi ma ba laihi akan su da an yakuna zalika an tarawin, bayan wannan ya kasance bisa ga yarjejeniya min huma da gare su wata shawarin da shawartar juna sai imam al-bukhari rahimahullah ta'ala ya fasara muna kalmar fisalan bayan arada fisalan yake fisaluhu ko wa habluhu wa fisaluhu fisaluhu qitamuhu yayin shi fisa shine fiqa yaye almuhimmu Allah subhanahu wata'ala ya umarci uwaye mata su sha da yaran su cikar shekara biyu ga wata ta haiwa da wata shidda ko abin da ya rage daga cikin wata talatin ga wata haihuwa da wata tara malamai suna da saɓani akan cewa wannan ba umarni ne na wajabci ba wasu ko suna ganin a yorubi ina aula da wannan siga ce ta bada labari suna shafe ƴaƴansu bi ma'ana su shayar umarni ne saboda haka malamai suka samu sabani wajen warin wajabta sai uwa ta shayar da yaro kama in shi uba ya saki uwa bai da haƙƙin ya karbe wannan ɗan daga gari ta sai sadda ya zama mayyar in kuma ma ya zama mayyazi a wannan lokacin zafi za a bashi tsakanin mahaifiya ne da mahaifi ne amma mafi yawa saboda rashin sani ko don son rai sai ga mutane sukan saki mata da 'ya'ya su hada hakkin su rika su shara'a, amma kuma sai su karfe tilas da tursasawa. wanda yana da kyau kayan mutum ya yi saki ya tsaya ya kwance-wa kwancen, ma kabla salaki wa ma ba'da salaki na mu'amala da ya kamata a yi da kuma haƙƙin wadda an ka saka da kuma shi haƙƙi ne in yana da game da ita ko game da yaya asla Allahu al babu nafaqatil mar'a idza ghaba zautawa zawjuha wa nafaqatil walad badan hukuncin abincin mata sadda miji bai nan da kuma abincin ‘ya'ya ne idan miji bai nan ga أر ga ‘ya'yansa to حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن شهاب أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند الهند تازو بنت عتبة فقالت يا رسول الله inna aba sufyan rajulun misikun abu Sufiyan mutum ne mai yawan rikewa kan kan kan haka fa'al alayya harajun ko akwai laifi a kaina an ima min allazi lahu iyalana in rinka ciyar da iyalinmu daga dukiyar da an tashi in rinka ɗiba qala la ba laifi illa bil ma'ruf sai dai shi da gwargwadon abin da yake alkhairi abin da aka zini ga shari'a ko la a a kakki taba dukiya dai illa bil ma'ruf sai dai in za ki taba da abin da aka sani ga shari'a kenan idan miji bai nan ga mata ga yaya ga wani abu nashi tana da damar ta taba ta ciyar da kanta ta ciyar da iyalin da ya bar mata bil ma'ruf amma banda at-tafsir galibi ma yana tsoron rikici da husuma to abin da ya kamata ɗaukaka hukunci zuwa ga alƙali shi alƙali ko da wani kayan ƙaddarori ne na kuɗi sai ya sayar ya ba ta don cin abinci da 'ya'yanta kuma in miji ya zo mai da wata magana da babu amalin mar'a fi ha ba da aikin mace a ɗakin mijinta haka ne wannan kitin wani ko حدثنا yahya hatta عبد الرزاق amma amarin an همام قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة إذا ما تتشير من كسب زوجها دقا ملك مجلسة عن غير أمره بعد سقى أمرنين بباشية تتشير با فله نصف أجره shirin ladar rabin ciyar da sai kenan in ma miji tana da wani abinci wani mabukaci ya bukata ta ɗiba ta bashi to shi mijin ma za a ba shi rabin lada to kenan nan shari'a ta ba mace damar tana iya infaki cikin abincin mijinta ko ba da umarni ne ba kuma ga wani wanda ba cikin iyali ne ba to kenan wa'aula wa aula kanta wa aula ya'ya ne kenan wannan bil aula kenan in ma ta ciyar min kasbi zawjiha an gairi amrihi shina tana da rabin lada yana da rabin lada to ina ga ciyar da ita kanta ina ga ciyar da su ƴaƴan nashi kaga min ba da aula kenan babu amalil mar'ati bi baiti zawjiha babin aikin mace a gidan mijinta حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا الحكم عن ابن أبي ليلى حدثنا علي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة فاطمة رضي الله عنها أتت النبي sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta zo wurin annabi tashku ilaihi tana kawo masa koken ma talqa fi yadiha abinda take samu ga hannunta min raha na kanta ta makurji ko maredi kantan maredi kantan maredi Fatima radiyallahu anha diyar Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi tana aure da Aliyu gidan miji wahalar aikin reda da irin wannan maredin na kankara da dan magurji ne na sama wanda aka zuba eh ba ana gurza ana rediya ko yau da gobe yau da gobe zai sa ta yi kanta kamar wanda tattaka daka da ta barya shi ma yana haifar da kanta ga annon masu daka ko to shi da ita Fatima radiyallahu anha ta ji labarin wani abu ya zo da hannun annabi na bayi sai ta kai mai koke ko da zai ba ta boya a kai mata gidan aurenta wanda za ta rinka yi mata reda ga maridi saboda wahala take ci karo da reda na, kanta da wahala wa balaga da dama labari ya iso mata annahu ja'ahu raqiqun bayi sun zo mashi raqiq bayi falam tu sadifu sai bata cin mai ba dama ta zo gidan na don ta cin mai ta faɗa mai sai bata iske shi gida ba fa zakarat zalika li Aisha sai ta faɗa ma Aisha falam ma ja'a lokacin da manzo Allah ya dawo ya zo gida wa Aisha sai Aisha ta bashi labari qala marwayi yace shine Aliyu bin Abi Talib Ana da annabi ya zo gida ne aka faɗa mai ɗiyarsa ta zo tana nema ne ba ta cin mai ba to sai tashi ya tsaye gidanta can gidan mijinta wa kad akhadna mabaji'ana ko da yazo wurin mu wato mu riga mun kwanta mu riga mun kama wurin kwancin mu fa zahabna naqumu sai muka ce don mu miƙe fa qal sai annabi ka ala kuma ku tsaya ne inda kuke ma'ana annabi ya shigo ko da ya shigo an sun kwanta sai same su kwance soyu da Aliyu da Fatima radiyallahu anhu wa anha da Fatima sai suka yi yunkura don su tashi sai annabi ya akwai kwancin fa ja'a sai zo faqa'ada bayni wa bainaha sai ya zamna tsakanin ni da ita tsakanin mata da miji hatta wa da kadamai kadamaihi har ina jin sanyin kawawu ne ala badali akan ciki na kawawu na dan taba ciki da ina jin sanyin su fa qala sai ce ala adullukuma ashe bazan shiryar da ku ba in yi muku dalili ala khairin bisa ga abin da shine mafifici min ma sa'altu ma daga abin da kuke roko na a ba ku goya ta rinka kama muku aikin gida? Zan karanta da ko wani abin da ya yi a ba ku goya ta kama muku aikin gida. Iza a hasula ma ba ji kuma idan kuka riƙe wurin kwancin ku lokacin kwantawa ya daddare ko a kwanta. Au tuma ila kuma, ko kuma kuka tattaro zuwa Ba ku. Fasabbiha salatan wa salafina. Ku ce subhanallah subhanallah talatin da uku. wahmada salatan wa salafina ku ce alhamdulillah alhamdulillah talatin da uku wa kabbira arba'an ku ce Allahu akbar Allahu akbar so talatin da hudu fa huwa khairul lakuma wannan shi ne mafifici a gare ku min khadimin daga boya saboda kalimar khadimin tana daukar namiji da mace ya yi muku boya a cikin wannan hadisi muna fahimtar wani abu na wato saba ma al'ada daga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama babu ruwa ne da al'ada saboda an aiko shi na don ya bayyana addini kuma ya rotsa al'adun da basu da ma'ana kaga annabi ya zo gidan suriki ne ga su kwance da ɗaya ce amma kuma ya zauna kusa da su yana karantar da su yanzu kila da wani zai yi haka sai a ce ya rashin kunya bai da kunya haka annabi tare da sarki ne ka cin abinci da wanda ya shi daya da wanda shi ma ya ba shi daya tare suka cin abinci abubakar ya ba annabi daya aisha ko umar ya ba annabi daya hafsa shi kuma ya ba usman shi annabi ya ba usman amma tare suka cin abinci ba rashin kunya na ba kuma su sa da hannu duk ba rashin kunya na ba ya ka dai al'ada ta tsaye shi aliyu da abu kwanci tare da fatima shi ce da jin sanyin kawawan annabi ka ga tsakanin sai zamna ai gashi nan nan karara mafhum almuhimmu babu amalil mar'a fi baiti zawjiha imam al-bukhari da sai nuna maka aikin mace a gidan mijinta kenan abinda an ka al'adanta mace ta yi aiki gidan mijinta aikin abinci aikin abin sha share gida wasu 'yan ayyukan gida duk suna akan mace haka al'ada ta gudana kuma annabi bai roshe wannan al'adar ba yar samaga ta da kanta reda ta kai ga hannunta ya kanta tana wahala tana neman a samun mata goya da za ta rika kama mata aiki kaga wannan shi ke fassara muna salihan bayi mutane na kirki su gwagwarmayar su su wa tarbiyya da zuri'yarsu, su su aza su akan abin da ka kwatanta zuwa ga Allah ba abin da zai samu su hutawa ba da kasaita da jin daɗi na duniya dan kawai ta yi ƙarfin annabi ya bata ba ko ta ne ba ta ne ba amma yanzu ya tsora ta zuwa ga abin da za ta samu alheri na duniyar lahira kai ya buɗe mata kowa ta kasaita da hutawa da jin daɗi wanda zai shanta kita daga yunkurawa da ya ayyukan ta samun lada da kusanci ga ubangiji amma mu ko kokarin muka mu je da ɗiyan mu daɗi mu tsagace su mu hutar da su su wahala wanda ka ga amru bil kenan mace za ta yi aiki a cikin gidan mijinta duk da malamai suna cewa wannan ba wajibi na akan ta ba asali shi yake shi ya ba ta abinci amma al'ada ta gudana akan ta yi to sai malamai suka yi sabani wajen wadda za ta yi ta wurin wani aiki Sun fil in mace tana aiki ta yadda ta zo ta yi aiki yanzu ce da ita wajibi na ko kwace za ta ci da kanta tun da ba ta ta zamna gidan miji ba kamar malamai suka ce in da izini ne da yarda ne? har yanzu ciyarwa na nan ta ga wajibi a kai in ko ba ba da yarda ta ba bijirewa na ta yi to dama wata kutubin nushuzi ciyarwa ta kan wa'a saboda nushuzi in dai nushuzi ta bijire wannan kam kenan wannan yana karantar da mu wannan hadisi duk wanda ya lazimci zikirin Allah musamman wannan da manzon Allah ya karantar to hanya ce ta Allah ya sauke maka al'amura shubutar da kai daga gajiya ya kusantar maka abin da an nesa amma zikirin ya zama akan sunna ba na bid'a ba kun ga abin da annabi kai da surki ne da da diyatai tasbihi subhanallah 33 lokacin da aka kwanta alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 duk wanda ya tsare yanzu to ubangiji Allah zai sauƙaƙa mai ba zai ci da wahala ba ba zai sha da wahala ba Allah zai sauƙe mai ayyukan gida da na waje da sauƙi duk abin da ya tunkara na wani aiki zai ga Allah ya sauƙe mai shi ya hori mai shi ya sami albarka da shi za mu ji yadda wani yake shi hayyo bai taɓa barin wa'annan mutum da ya ci su babu khadimil mar'a babin a kawo mace mai mata hidima mutum ya kama mata ɗaya mai mata shara mai mata wanki mai dawa mata abinci mai komi حدثنا الحميدي حدثنا سفيان وحدثنا عبيد الله بن أبي يزيد سمع مجاهدا سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يحدث عن علي بن أبي طالب أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تازو من الله تسأله تنا روحوني خادما بويا faqala sai annabi ya ce kaga na akwai shahewa kamar dacin mai nan ko amma ta hadisi yana zaka zo gidan ba da cin mai ba daga baya shi ya zo gidanta ala ukhbiruki ma huwa khairul laki in baki labarin abin da ya fi miki boya minhu daga hadim minhu daga hadim Allah ki tasbihi ga Allah subhanallah inda manaliki lokacin shiga kwananki salatan wa salatin talatin da uku wa tahmadina Allah ki rinka cewa alhamdulillah alhamdulillah salatan wa salatin talatin da uku wa tukabbirina Allah ki zanka cewa Allahu akbar Allahu akbar arba'an wa salatin da hudu idan kina yin haka sai Allah ya hore miki aikin gida ثم قال سفيان سنن سفيان يجي ɗaya daga cikin marwayatan ihdahunna arba'un wa salasuna ɗaya daga cikin su ne arba'in da eh, talatin da hudu ake ɗaya daga cikin su fama taraktuha sai su fiya ga ke ni kan ban taɓa barin waɗanga zikiri ba ba'adu bayan da ni ke su kila an ka ce mai wala lailata sittina haddaren sittina kala wala lailata sittina haddaren sittina ya ne sufiya ne yana kawo magana aliyu ne radiyallahu anhu dan sanda an kai sittini babu sufiya an gane misali Sufiyanu ya shukku bayan ya faɗi ɗayan su dai talatin da hudu ne kamar ke ne na shakka subhanallah a talatin da hudu ko alhamdulillah ko allahu akbar amma dai ruwayoyi sun tabbatar da allahu akbar shi a talatin da hudu eh? sittina yaƙi yawmal jamal yaƙin da an kai da hmm? yaƙin da ya shiga tsakanin sahabbai na husuma da rikicin da ya faru tsakanin كان علي بن معاوية رضي الله عنه ستين أجزاء معنى فما تركتها بعد وان جملة دقى علي بن أبي طالب فما تركتها بمبرتبة أم فهم ده بمبر وانا ذكري بعد باين ده أنا ذكرنا ده إلى قيل مشي علي بن أبي طالب ولا بيت الستين haddarin sifina don san da an kai yaƙi mai tsanani har wannan daren ƙala wala da sifina ko wannan daren mawayaci da shi lokacin yaƙi na ko shi bai yi sake da karanta wannan ba sai mutum kiyaye wannan zikiri shi da mata ta sai ga Allah ta waka musu al'amura babu hidimatin rajuli fi ahli babin hidimar mutum game da iyali ne mutum yana iya tanyan mata ta turwa ko ya canye ta shara ko ya canye ta wanki da sauran makamantansu حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن الحكم بن عيينة هكذا عيينة ne? وشيبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم عن الأسود أسود بن يزيد sa'altu Aisha da na tambayi Aisha radiyallahu anha ma kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasna'u fil baiti annabi in ya shiga gida bi aikatawa qalat tace kana ya kasance shi a cikin aikin ahli iyali yana aiki irin na iyali ne ya musu hidima hmm? fa idza sami al azan in yi sallah ma'ana yan a tafiya shiga cikin gida yana ko wani aiki da ya zai kai sai ya kama mu ko kuma ya yi da kai ne gaba ɗai kaga babu girman kai da mutakabbarci ko sa'adan ya kiran sallah sai ya yi to wannan ya nuna limamai ku ka zama cikin shiri kai za a yi kiran sallah limami shi zama ne a yi ta jira a yi ta jira a ne su masu babun izalam yunfit ar-rajulu idza lam yunfiq ar-rajulu idan namiji bai ba da abinci ba falil bar'ati an ta'khudha bi ghairi ilmi ya halatta matar ta ba da sani ne ba ya ki bata abinci akwai shi ya danne mata haƙƙi soyayya ta diba bai sani ba ma ya tafiha wa waladaha abinda zai ishe da ita da fiyan da bil ma'ruf amma da hattara da gwargwadon abin da aka fi daga shari'a kar ta diba har ya wuce abinci har ya kai abin zubin adashi ko abin buki a gurgurin dai abinci ya ke ba ta gaba ɗaya ko ya ba ta wanda bai isa a kila kwaro da rabi tiya da rabi ka isa sai ba ta tiya guda to in yaita zai ta ƙara rabi ya halatta amma in ta ƙara rabi da mudu to kaga ta wuce wuri ko kuma san bai bayar ba sai ta ɗiba حدثنا محمد المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت تاتي يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شديد أبو سفيان متني ميهنوا شديد ميهنوا وليس يعطيني بيباني ما يكفيني أبنك إساتا وولدي لآيانا إلا ما أخذت منه سأبن الإيبة nashi wa huwa la ya'lamu bi sani ba ko yanzu akwai mazan da haka nan kwarai da gaske sai zan ba su ba matan su abin ka isa da diyan sai dai mace ta yi gadaka ko ta yi su suka ko ta rinka wasu 'yan sana'o'i duk abin da samu dole ta ce da 'ya'yanta saboda abin da aka bata bai isassa ga ɗiya ga ta an bata abin da ko ita bai fasuwa ga ɗabi'a kowa da irin rahamata da tausanta tana iya hana makanta ta ba ɗiyanta Zauna kana za a ga wasu mata suna ta wahala ko ma sana'o'in suka ba su aje komi ba don da sun samu canja su saboda wanda aka daga dauki haƙƙin ciyar da ƴaƴa da kwashe su bai yi ba ya bari ita kuma uwa ba ta yi bari da yadda su layya'a su ta gayyara ko sau tausanta saboda ka za a ga duk wani za ta yi sai ta yi ta samu wasu ƴan sana'o'i da ta kai ita samu ƴan riba ta ɗan haɗa ta samu ɗan ta abin da sun kaci wata ma an sutura ita kai wata ma an magani in babu a ita ka ɗauka kaga wannan zalunci na cin amana na na ƙarshe. kuma duk wanda ka haka Allah zai sa albarka ga bidadai kuma Allah zai sa albarka ga addinai don duk sahiyar Allah sai mala'iku sun sauko daga sama guda yana cewa Allah wanda ya basuwa Allah ka bashi mamai guda yana cewa Allah wanda ya rike kibai Allah ka karawa abin da ya rike to yau abin ka zai albarka mala'iki ne ma addu'a ko almajiri wanga mai bara na kware na Allah ya ma baka addu'a tana kama ta bale mala'iki da la ya'tuna Allah ma amarahum ba ma irin mallami na ba da yana yawa shi magana da ba daidai ko shi aikin da ba daidai ba shi bai fa'a ma Allah ko kyaf kuma ga su kusa ga Allah to a ce mala'iki duk sahiya Allah sai ya san ko yana cewa Allah shi halaka abinka saboda ka rike baka ba iyali yan shi abinka zai albarka ko da ka gane shi kamar gashi nan bai halaka ba ya halaka don babu albarka gani shi ba an dade albarka sau da haka sai haka dai Allah ya dabirce ka ko ka rika ka rika sai ka sa kai da abin da ka rika bai albarka saboda haƙƙi na matan da haƙƙi na ɗaya da ka canye da baka addu'a gaba da mala'iki kai maka shi ko wanda ka bai sai haka dai Allah na ƙara buɗa mu duk wanda ka bai baka taba gani ya mutu ba amma wanda bai bai sai ya mutu don addu'an mala'ikin ka farkon ba da mun karanta Allah da kai ne ce yafna adama an dik on dik alaika dan adam bayar in baka to in ka wa? Allah sai Allah ka hana maka saboda haka basuwa hanya ta ta Allah shi baka hanawa baka hanya ta ka buɗa maka kanka ta Allah shi hana ma shi bi ka da halinka saboda haka in kana ganin in ka in ka bayar sa za ka yi ko abin ka karewa zai to baka wa kanka dubara ba sai ya zan ko gashi kana gani bai da albarka sai Allah ya dabirce ka dole kai ko ka dan haka ka haka sai haka abubuwa na roshewa ba su kai ko ina saboda haƙƙin bayan Allah da kawo halzuwa kuma annabi yake in mutum na son zunubi shi ishe shi duk mai son zunubi gamsashe isasshe wanda da gare ne ko bi zunubi to ya walakanta waɗanda yake ci zuwa da ka yi haka nan to ka bude kowar zunubi isassa sai zunubi ya ishe ka ka sabi mar'i isman an yi bayi a manya kut ya ishi mutum zunubi inda zunubi yake bada ya tozar da wanda yake citowa ba wai ka hana mai duk ba ko ya matsu sannan ka bashi a haramun na wani wai ka hana mai gaba ne ko ka bashi abin da bai isa to ana cin amanan mata kwarai da gaske saboda haka Allah ya ba mu ikon gyarawa a gyara wanda baka son ka je yunwa kakka bari ba ta ka ta ji yunwa wani abin ban takeici sai a ga mutum ya bar iyali ne da yunwa ko da abinci ga shiga kamata ya je ya rika can ya dan wake ya ci abinai mai daɗi ga an yanka mai nama an tarsa mai gaban mai da teburin nama yana ta haɗiya alhali na wata uku bai sai nama miya ba wata uku bai sai naman miya ba amma sai ke a yanka mai nama tari ya sai guntu a yanke mai ya rike ya canje ya sha baki ne ya shigo cikin gida kaga cin amana ta ko ya rike wani gehe sa a mai damu ya sha sai ya koshi mata yana canza wahala ba su da abinci ko ya mai shayi a buga mai kwai da yan dani ya batta da sallaba ta da ɗayanta ko karin kwaki kaga mutum amana Allah wa ahadda minkum misaqan galiza bancin an kulla alkawalin Allah wurin ɗana arbe da nan da neman da su mallan an ce ciyar da ita na fita gare ka kun ɗauka mun ɗauka to kun ɗauko wa kun ka azama wanda an ka azama ya yi suwa to sai Allah ya azame wannan abin ko ya tsora sai Allah ya koma doka da ya azame shi inda zai yi mai saboda haka maza a ji tsoron Allah a gyara su kuma mata su ji tsoron Allah su kama maza biyayya don wata kila tutar so ta kawa mijinta takaicin haka nan ka sa ta ce ba ta abinci wani bai wa dan bai kwanda daɗi da ita ba to don a gyara Allah shi gyara mu وليس يعطيني ما wa وولد bai bani abin da ka isa ta da yayana illa ma ahaddu minhu sai abin na tsiba wa huwa la ya'lamu bai sani ba qala fa qala sai annabi yake mata khudhi ma yakfiki idi abin da ka isaki wa waladaki da ƴaƴanki bil ma'ruf da gurgudan abin da aka sani a shari'a saboda haka mata waɗanda mazan su ba su ba su abin da ka isassu to sun ji fata wadda mace ta kai ma annabi kuma annabi ya ce ta ɗiba to amma yanzu nan ce wadda annabi ya ta ɗiba wajibi na ko ko ya halatta ta ɗiba na to saboda haka shi ma wurin ɗabbaƙar ga hukuncin mace ta tsaya ta auna wani miji ga shi ke hana hannun ki tare da shi kila kuna sai wajen goma sha ga shi da kiki bai ba da abin da ka isa kuma in ki kuskure ki ɗiba ya gane alƙiyama ta tsari tsakanin mu da shi to in ki san in ki ba abin da zai biyo baya gane ki hakuri da ki ɗiba ba to ki hankulin da ki ɗiba ba da yana iya zama haka na ma don wani wani kamus ke ka dibi abi ne wani tana da tashi eh? sai ya kanta ki ya kaskanta ki cikin shiya da makwabta ke da 'ya'yanki kuma ila ya ishi ya ta ko tsakanin ku da ke da shi da danki a'a abada to wala ka wurin diba ki ƙara abin da ka isa ke da ke da 'ya'yanki ki yi hattara ki auna da ɗibar da barin diban wanki ga irin halin mijinki da ba in ya kare abin da zai biyo baya nauyi ne da cuta ce da matsala ce a kan ki, da hankuli ma wanga da kila akwai zaki ki taimaka maka ki wurin yan sana'o'i ko sa aikace gidan da zaki samu wani abu ko a tallafa miki wurin yan uwanki ko gidanku to sai ki auna wanki saboda duk abin da mutum zai sha'auna da abin da zai biyo baya zafin shi da zafin yanzu waki mai hankali shine wanda ka bambanta ciwo guda ya ci ciwo ne kare ka yi ciwo guda da kai jawo ciwo biyu wani lokaci ka yi hankuli ba ka yi magana ba da ciwo guda da ka fama da shi ya ka yi magana ka jawo ciwo wani aiki da za ka yi saboda ciwo guda da haka ji wanda aikin na in kai shi ciwo biyu zai jawo wa, to abin da hankali ka yi hankuli da ciwo guda shi a hankali amma duk wanda ka ga raɗaɗin ciwo guda ya kasa hankuli ne sai ya yi motsi da zai jawo mai ciwo biyu to bai da hankali mai hankali ka ya san ciwo guda ya ciwo to haka kamata ka za ki auna halin mijinki da yanayi ne ko kuma irin ganewa sai da rashin ganewa in akwai wani kehin da zai gane ya ce ba to halin naka shari'a ki ba ba ki da zai a wurin Allah matsawar biki zubin adashi da su ba matsawar biki buki da su ba matsawar ci ki da yankewa wanda Allah ya ci biki wuce ba ya halatta amma sai an yi hattara. Babu hibzil mar'a zau ji hafi za ta yadda yi wannan ba, ba da mace da tsari mijinta ga dukiya ta da kuma ciyarwa. Haddasana Ali ibn Abdullah, haddasana Sufyan, haddasana Ibn Tawus, Ibn Tawus suna ne Abdullah, an abihi wa Abu Zinat, an al'arash an abi Hureta rabi Allah wa an, an Rasulullah sallallahu Alaihi wa sallam qala Hairu nisa'in mafi alherin mata kibna al-ibila da suka haura kuma nisa'u quraishin matan shawa. wa qala al-akharu wani marwayi yace salihu nisa'i quraishin salihan matan qurayshawa ahnahu ala walad wanda sun yi tausaya mada wa ar'ahu ala zawjin wanda sun yi mata wa fi a cikin urciyatai wa ar'ahu wanda sun yi mata kiyayewa ala zaujin game da miji bi za ta yi ga abin hannu ne bi za ta yi ga abin hannu ne wannan jumla wa ar'ahu ala zaujin fi za ta yi shine mahallu shahid nami na babu hibzil mar'a zaujaha bi za ta yi wannan fata kaga na fata tana cikin zaɓi ya dihi don in za zaki ɗiba to ki kiyaye bil ma'ruf wanda ba za ki ta haƙƙi ne ba ke shi ya ci haƙƙin ki an ce ki ɗebo haƙƙin ki to ke wurin ɗebo haƙƙin ki wuce mi eh? na ki haƙƙi muhimmu wajibi na kan bace da tsare a kayan mijinta kar ta fata kai ya zama ya so mata abinci ta ɗiba ta rage ta aji tana tara ta sai tsawa ta yi adashi ko ta yi buki haramun za ta biya shi lahira wa yuskaru an muawiya an rawaito daga muawiya wa ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan matan babu kiswatul mar'ati bil ma'ruf babu suturtar da mace gwargwadon abin da aka sani ga shari'a kamar wani abincin mace na akan miji haka suturar mace na akan miji dole ne miji shi wa mata sutura gwargwadon abin da aka sani ga shari'a حدثنا حجاج بن من هارب حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه قال آتى آتى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة النبي يا أيكو من أسند أسند حلة تقول أنه إلي ودا نعل حريري diraha mai layi layi falabistuwa sai da sanya wannan asin da asin na alhariri gaba ba sai nika alamun fushi fi wajen yi ga huskar annabi da ya sawo da suka haɗu da annabi sai ga alamun annabi ya ɓata rai kenan haramun na muke sa alhariri kenan akan akan yi hali ta hanyar wato abin nan sura sahabbai sukan gane annabi bai son abu ta hanyar fuska ne kayan ma yi magana fa shaqaqtuha sai na koma gida na cire su sai ni kekkece su mai da nisa'i tsakanin mata na, ni kekkece wannan tabo da wannan na raba ma na ma'ana kowa an ka keta mai dan kwani, dan kwani dan kwani dan kwani leke leke an gaba kowa dan kwani mafhum wannan tarjama da Imam Buhari yayi babu kiswatul mar'ati bil ma'ruf kalima ce dauko da cikin wani hadisi da Imam Muslim ya ruwaito ittaqullaha bin nisa'i wala hunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf to sai Imam Buhari ya narke wancan hadisin na Muslim sai ya tarjama da shi dan me. dan bai cika sharadi ne ba dan shi bai sawo shi ba inda ya cika sharuɗa ne da hadisin gaba ɗaya zai kawo amma sai ya tartama da ishara da wancan hadisin na cikin musulun da bai cika sharaɗi ne ba amma sai kawo ne hadisin da cika sharaɗi ne wanda sai ka rasa daga ina ya riki kiswatu almar'ati bil ma'rubi daga cikin wannan hadisi istinbati sai kawo shi daga istinbati ga hukunci munasaba shine Fatima radiyallahu anha da yake da wata dan kwali ya bata kasaha aw lam yaksa kasaha mana kiswa dan kwali kiswa kuma ta yarda da abin da ya bada na kiswa ba ta yi munaza'a ba saboda hakkin tana ai kiswa ko kuma ta yarda ta amsa wannan hadisi kuma shina karantar da mu dalili yana halatta idan akwai matarka da kannenka da wasu ‘yan uwanka gida guda, tana ‘yan wasu kala guda, kan ba ta ce kare da ke su da ita, ka kama waɗago, don ba shi da kala guda an gunda musu kowa guntu guda aka ba shi irin wani an gaba kowa haka da kenan ya halatta in kauna kana zawarci ga wata kauna ka ba a wanke ta ba ga wata ya ka ga ga gida sai ka je ka yi turmi iri guda duka ba su mata ka ba da makal ta to ya za a mu turmi iri guda da na wance to su suna Allah ce a yi miki ko shi aka ka a ayo miki irin kala guda da ta wance to mace ba ta da haƙƙin kenan mu ta tafale mahaifiyarka ka kai ka so turmin dubu da ɗari biyar ka ba mahaifiyarka ka so turmin goma ka ba ma turmin dubu goma ka ba ma matarka shi kenan mafi yawan wasu maza haka su ƙatar da sutura zaɓaɓɓa a ba mata ita ko ta ƙasa sai a ba uwa ban ce ita ta rungumi dukkanin wahala ga ɗaukar cikinka da naƙudarka da haihuwarka da shayar da kai da jinyar ka 'yan baka da lahiya da yama wanka da yama wanki da ciyar da kai abinci ba baka iya baka ka tuna ita sai ta lutta ta lutta ta baka bayan ka gama shan jinin da nonon da ko ba jinin da na ba jinin da na ka rikide shi na komawa madara in ta ci abinci sai jinin ya rikide Allah mai sai madara min bai da farfin wa lamin a gani bancin ka tsoke jininta wata da watanni ko shekara da watanni ko shekara biyu sannan kuma ta zo abincin gama da ka fara dan iya ci ita ka baka in ka baka koko ko zo ka sha ta sai ka baka mata ciki da sutura tana goye da kai ka mata ya tsari tana goye da kai ka mata kashi ka hana mata kwana ita ta koya ma wa aka magana ita ta koya ma wa aka zama ita ta koya ma wa aka tahiya yanzu ko ita da turmi na kasa tunda ka zama kato hakuran ka zo zan talatin ka ko da fita sakane ka din diririn katon ka lahiya lau ka je ka yi tsarin ka kai tsarkin ka kai kashi ka kai tsarkin ka kai wankan ka kai wankin ka sannan ta gane ka waccan ko in ita ma wadancan amma ya da turmin kasa ka turmin sama ma hazal hukumul ja'ir ya zama da dai a dan kwadanta ko Allahumma ka ga wani tsayi ba su da ja ba wasu ma ba su ko a yi wasu irin tsatai a kan wannan wata kowa in ka zo turmin dubu goma ta suke ji za ta yi da shi da ya zama ta zama wata ƴan ƙarama a tawar su zato, in ina haka za ka ga babu komai amma dai in tana so a yi mata ka habibi ta mata bisa gare ta bayan ta gama wahala almuhimmu fashaɗu ta bai da nisa'i wannan ishara ta imamul buhari yayi zuwa ga kiswa din nan kamar da aka ce saboda wancan hadisin bai cika sharuɗan shigowa cikin bajin ba babu aunin mar'ati zawjiha wa waladi waladi babin mace ta taimaka ma mijinta game da 'ya'ya ne ‘ya'yan ita ta haye su ko mutuwa uwarsu ta yi ya auro ta ko suna tare da osu ta mutu tabbarta ta riƙa mai ɗaya ne ta kadari ta riƙa mai ɗaya ne bisa ga adalci kar ta zalunce su don mafi wasu mata an jarrabe su in kishiyarsu tabbar tabbar ɗaya ga hannunsu to shi kenan sun shiga narun hamiya sai azabtarwa sai musgunawa sai walakantawa to mace sai makama mijin ta game da yaya ne حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال هلك ابي بابانا يا mutuwa halaka da in ji wani ba Allah da ce mutuwa halakatu ba lallu badata halakatu ba lallu badata bai san bai san bai san abin da a halakatu ba lallu badata ba ya ce mutuwa a halakatu ba lallu ta? to mutuwa dai halaka ta cikin qur'ani Allah ya amince ta halaka ba wani guda ba inna mur'un halaka hmm? wala kad ja'akum yusuf bil bayyinati hatta idha halaka subhanallah wata raka banatin ya bar ɗaya mata jabir mahaifin shi abdullah bin harami ko al’ansari. ansari eh saba saba banatin ya bar ɗaya mata ta bakwai Kai saba ya zama ko mm su a yau wai su a ko tara ya bar ɗaya mata bakwai ko tara su a banatin ko ɗaya mata tara fata zawwashtu jabir yace sai ni arme kaga baba ne ya ya rasu ya bar mai kanne guda tara mata ko guda bakwai dan haka bayan mutuwar baba ne sai ya arme fata imra'atan sai da arma wata mata ban zawara kaga shi eh, saurayi na amma da yadda ba ya gani baba ne ya rasu ya bar mai ɗaya mata guda bakwai ko tara sai ya ƙi armen budurwa sai mazawara kage nan babu da yi wanda yake saurayi a mazawara ko <clears throat> maganar wancan ango na al'adar gargajiya ta ba musulunci da ba ko don cikin addinin musulunci babu inda aka ayi babin wancan ango ga qawaidi nan babu al-ghusl masnuna ko Babu bil ghusl masnuna babin wanka da as-sunna duk wankan da as-sunna bai qawaidi ya kawo shi kaga ya ce ghusl al-ursi da wankan ango babu kawai al'ada ta kawai da ma hagada ta gargajiya sai mu tace sai san ainihin wancan angon sai a gada ne kamar ya sa ma addini alhali wancan angon ga babu da cikin littafin ko wani babu duk wanda ya kasu tun daga kawaidi har ya gaji sai gani inda aka ce babin babin kenan shi wancan ango babu shi amma saboda al'ada an saba sai a ga mutane ba su gane ba suna ta faɗa ya mutu ce ba a yi wancan ango sai a ce dan izala ko haka nawa to sai armi zawara shi jabir faƙala ni rasulullah sai manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tazawwajta kai arme ya jabir fa qultu nace na'am faƙala sai annabi da ce dikran budurwa amsa giban ko zawara to kaga wata jabir sahabin annabi ya arme annabi bai sani ba ko bai dokai da shi ba yace kai arme na ya arme to ya an kai baka faɗa ba a aka ka arme baka sanar shine ba a dai ya haka nan ba annabi komi zan sauki ka ɗauka ce eh, ba matsala kai sai a wuce a ci gaba rasuwa ma sai a yi a jira ya da annabi bai sani ba amma yanzu da yankun kai wani abu ba ko da miji ba zai shi da wata ne shi aka kaza ba haɗa yin ba ko ba a jiran ba wacce sai an ka wacce sai a haɗa ba abin da ce kaya arme ce ina eh, ya arme a ta ko abdurrahman bin awf da ya arme ya bai sani ba ko bai zarge shi ba bai mai faɗa ba mafhumun kaga yanzu misali ni yanzu mallan a arme ba sani ba ya faɗa mai ko kaga na fa abu sunna kenan a ce an ɗaura mallam a ɗaya ban sani ba sai in gaba da shi ne ce kayan arme ce ana arme ila ba ne ba ko duk sauran muna da ganin za su yi ai bai kyauta ba yanta wai arbe mallam bai sani ba la ila ka amma kan bai da ladabi to kaga ba haka nan na ba gashi nan jabiru yayi arbe alai bai sani ba ya lahi sai ba to in haka da bai alai gina ba ga annabi to gaba ta zama laifi to saboda muna ɗaukar al'amura inda ba su kai ba sai haka goron zanen suna ya lalata zumunta wai kaya suna baka aika mai goro ba shi kenan sai haka mu ka kai sai sai ya kyale ka wai wuce ka da kai kai go sanan suna baka aika mai goro ba ana an kai suna gidanka baka aika mai goro ba kamar san ko isa shike ne ya tashi dale tasmiya ai ta hada bai aika mai goro zanen suna ba don ni Allah ya gyara mu mu zan ka dauka al'amura da sauki babban abin nan da aka wasu abubuwa su zai tana almuhimmu annabi a jabir ya armi annabi sani ba yace budurwa ko zawara qultu bal ban. jabir a annabi zawa ranar arba qala fa halla jariyatan annabi ce ka arbi yarinya to wasa da ita wato la'ibu ka wasa da kai yarinya ita ka wasa kenan tsohuwa ba ta to sai mu tsaya wato wato dariya kai da tayi dariya da kai dai wannan yana bambanci tsakanin tsohuwa da yarinya qala fa qultu lahu sai nake mai inna abdullah babana abdullah halaka ya rasu Wata raka banatin ya bar da mata wa inni karihitu ni ko ina kyamar an a a in bi inna da irin yan armo irin su yare ita yarinya a ta barkata cikin gida ko haka ba a yi ba in bayan na ba ma ya so ya ci suna bugayya a ta faɗa tun da ita yarinya su yara amma sai arme mai hankali a shiga ki da in za ka yi arme suna da kyau ka tsaya ka auna yanayinka da matsayinka da abin da aka fuskanta kakka bi kawai san sha'awa ko ra'ayi mujarrad dole ka tsaya ka yi la'akari da inda kake ka gani ta haka shi yasa jabiri a zawara saboda ka irin wanda uzurin ko matamanci ne wanda bai kai gare ba ko hishi na iya sa saurayi a rubuta bai da kuɗin budurwa eh bai da budurwa ta aka sayawo akwatuna sayawo lehi sayawo kaza zaura ko in shirya dubu ishirin zai ara musu armi ta mata ɗan zane guda shi gida a tare ba zai shi adinai ba budurwa ki tana ita in yi armi ta sai ya yi mata kaza sai ya mata kaza sai ya yi mata kitchen da mina na da shirye-shirye gine-gine daban-daban zaura ko ya shige da yan faranta ta sai ya zata su zaman su ba zai armi ya zaura ta bashi huta zai. sai ya wahala kai nai bai ma yi tattalin arziki ba to amma kaga yanzu in mutum yana yana saurayi ya almi zawara sai a ga ce ai ba a wanke shi ba wannan ce ai ba a wankai ba ai ba a wankai ba to a wankai ba sun wasu ba abin da sa gani an kai ma wankan nan na ango duk zunubin da ka ɗauka ya zubi ina <laughs> kwacce kaga Allah ne ya da ayawan ka an gobale har shi karkare zulubi saboda shi duk wanda jahilci da saboda mutane ba su karatu ba su halartar makaranta saboda haka nan aka dauki abinda a kasa an kamar sai sama abinda a saba an kamar sai kasa ya ga mutum ɗari sun yi aure ba su yi walima ba kuma babu wanda ya sarge su kuma babu wanda ya sarge su a gani amma yau da kayan aure kana saurin kace ba a yi ma taron wanke an ko sai a ce dan izala kake A ita suka ka ai ta bacin ka ga sunnan manzon Allah ya an yi arme ba yi walima bil akasi ma ai kide kide ai raye raye na an ganki da sauransu amma ba a ganin lahin masu yi sai dai wanda ce ba a mai ango ko ba a mai taron zanen suna to shi kan wannan nada ya taho da wani sabon addini to an muhimmu yace saboda haka nake wato kyamar in zo musu da irin su fa ta zawwajtu ra'atan don haka na armi wata mata ta kumu alaihinna da za ta kula min su wa tuslihuhunna ta rinka gyara su ta san wanda ya kamata a kimtsa da mace wankanta da wankinta da kwalliyarta da ɗan gyare-gyare da irin na mana da tarbiyya ta aikin gida duk ta rinka musu don ta saba ba sabon ba da ta saba ta aure ta karantar da su kaga kenan mallama ta kawo musu ya ta'allamna ta hata ba a gani saurayi na hata ga kai hankali saboda ni jami'an manzon Allah ya kare sallallahu alaihi wa alihi wasallam a faƙala ya a baraka Allah laka annabi ya ce Allah ya sa maka albarka ka ki da in mutum ya ako haka mana shi ka ji labarin ya arzuta ka mai barakallahu laka aw khairan ko kuma annabi cewa ya khairan ma'ana aw qala khairan wannan alheri na ne hmm. kuma ta matsayi Oh, aw na yi kuli ko cikin gasar ce la'ila akwai inda ci ganin al'ada ta ko la'ila la'ila. illallah aka ce ba a cala ila dai ko astagfirullah almuhimu wannan hadisi shi karantar da mu mace ta tsaya ta kula da ƴaƴan mijinta to amma nan in muka dibi da Imam Buhari abinda a cikin hadisi ya rere tarjama babu auna limar'ati zawjaha fi waladihi wadanga ɗayan jabiru na ɗayan sa ne kanne ne rayuwa to wai in hammacce na taimaka ma kannen ka to bale ɗayan ka kenan da kannin karɗiyanka wasu kusa da kai ɗiyanka to shi ma namiji ya taimaka wa mata ga 'ya'yanta in tana da ɗiya ko tana da ɗata ta shi gidanka ka taimaka mishi wani zan ce ki da agole bai da lada wanda ba gaskiya ba ne ba wani hadisi ko wani abu na ilimi a tsarafin min ilimin da ka nuna babu lada ga shi da agola sai ba ta tafiya ba annabi yana da agola ko amur bin salama tare suka cin abinci da annabi har annabi yana koya mai wanda aka cin abinci ya kula san milla wa kul min ma yalika wa kul bi yaminika wa kul min ma yalik ummu salama ta zo da dago kaga agolan annabi na gidan annabi yake ci gidan annabi yake sha har tare da annabi suka cin abinci har annabi yana cin abinci da shi sai yaro yana sa hannu ne gaba ne da gaban annabi da nan da nan da can sai annabi ce mai ya kai yaro in za ka cin abinci ka ce bismillah kuma ka ci da damanka kuma ka ci gaba gare ka saboda haka ce da agwale lada ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta bi kulli kabid raqaba ajr duk abu mai rece da shi lada kana ina kawuwa tabba kare ruwa ya sha Allah ya da. mata da kare da da wata wani kai ba tuki su saboda haka in ka ga kaci da da gidanka baka samu lada ba to kai an baka inganta niyyar ka tsakaninka da Allah ba amma na da gare shi kuma wanda ya kamata ya ita mace in kana tsaya ta rika su ta kula da su kar ta cutar da su kar ta musguna musu to haka kai ma in tana tsaya ta tawo da su kai ma kai bakin kokarin ka kyautata musu Allah zai baka lada insha Allah subhanahu ta'ala nan zamu dakata abin da ma karanta dai Allah ya ba mu iko aiki da shi inda muke da kurakuri Allah ka ba mu iko gyarawa kuskure Allah shi ya yi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk